wani rahoto da wata cibiya mai suna center for world university ranking da ke lura da ci gaban jami'o'i a duniya ta fitar na shekara ta 2016 ya nuna cewa har yanzu babu wata jami'a a najeriya da ta kai mizanin jami'o'i dubu daya da ake da su a duniya wajen ci gaba da kuma ba da ilimi ingantacce shi da wannan rahoto da wannan cibiya ta fitar ya nuna cewa jami'ar harvard da kuma stanford dukkansu a amurka su ne suka zo na ɗaya da kuma na biyu a yadda wata jami'ar da ke amurka mai suna massachusetts institute of technology ta zo ta uku sai kuma kasar birtaniya inda akwai jami'ar cambridge da oxford da suka zo na hudu da kuma na biyar a nahiyar afirka kuwa jami'o'in kasar afirka ta kudu da kuma masar ne suka samu shiga jerin jami'o. miliyoyi dubu ɗaya da ake ji da su a duniya jami'o'in kuwa sun hada da jami'ar wicharan da ta cape town da stalinball da jami'ar kwazulu natal da kuma jami'ar pretoria da ke kasar afirka ta kudu a inda a kasar masar kuma akwai jami'ar cairo da jami'ar aishams da jami'ar mansura da jami'ar alexandria da suka samu shiga jerin jami'o'in da ake ji da su a duniya to ko me yasa jami'o'in najeriya ba su samun damar shiga irin wannan rukuni na jami'o'in da ake ji da su to tambayar kenan da na ma Malam Muhammad Sani na jami'ar jihar Kaduna. Abin da ke faruwa gaskiya shine NUC ita ce hukuma da ke duba jami'o'in Najeriya. Ita ce da ke aje mataki da ce jami'a kaza ta cancanci ta ba da digiri kaza, jami'a kaza ba ta cancanci ta ba da digiri kaza ba. To sai kasance ita wannan NUC din ba ta da ma'aikata na dindindin da za su yi wannan aiki. Mm. Jami'o'in yanzu misali sai ta je Bayero University, jami'ar Bayero kenan. Sai ta ɗauko malamai Abuja ko jami'ar IBE eh, University ko jami'ar Kaduna ko jami'ar ko Lagos su zo su duba kayan da ke wajen da zai sa ta ba da wannan digiri A hmm. gani shin ta kai ta ba da digirin ko ba ta kai ta ba da digirin ba. To wa'annan kuma malamai da aka ce su zo su duba wa'annan jami'o'i sai kasance malamai ne wa'anda suna zuwa kuma suna koyarwa a wa'annan jami'o'i. To saboda haka babu yadda za a iya ce wannan wajen to koya ɗalibai da ke karatu a jami'o'in najeriya suka ji da sakamakon wannan rahoto da aka fitar ga dai abin da wani ɗalibi na jami'ar lagos ke cewa pains me a lot because I'm a student of a Nigerian university and I feel bad that maybe when I come out of a Nigerian university and I go to another country and won't be recognized. Ya ko shaka babu mu da ke karatu a irin wayannan jami'o'i da ke cikin gida Najeriya ba ma jin daɗi a ce yau mun kammala karatu mun tafi ƙasar waje domin ƙaro ilimi ko kuma samun aiki amma kuma a nuna mana cewa ba mu kai mizanin sauran ɗalibai na ƙasashen duniya ba. Don haka muna buƙatan gwamnati ta tashi tsaye wajen inganta harkokin koyarwa a jami'o'in Najeriya. domin jami'an najeriya su cimma tsara yanzu da abin jira a gani shine gwamnatin najeriya za ta yi la'akari da irin waɗannan rahotanni da kasashen duniya ke fitarwa akan jami'o'in na najeriya domin inganta harkar ilimi a kasar sai dai kuma a cewar masu lura da harkokin yau da kullum dole ne fa sai shugabanni da ke jagorancin ƙasa sun mai da hankali tare kuma da barin 'ya'yansu su yi karatu a jami'o'in najeriya ta hakan ne kawai za su san halin da ake ciki da kuma inganta irin waɗannan jami'o'i ba taron ya jibrin murya amurka daga lagos